a ci gaba da karatun littafin wa muslim yau muna safiyar lahadi 18 ga watan biyu watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1448 wadda ta dace da biyu ga watan takwas watan agusta kalandar albashi shekara 2026 muna cikin kitabul musaka littafi na ashirin da ɗaya ko ashirin da biyu ko ashirin da uku ko ashirin da hudu ko ashirin da biyar ko ashirin 26 a jerin ƙananan littattafai Hamsin da uku ko Hamsin da hudu ko hamsin da shida ko hamsin da bakwai ko hamsin da takwas ko hamsin da tara ko sittin da ɗaya ko sittin da uku da ke ci wannan littafi na sai musulun saɓanin nuskohinsa karatun da ya gabata mun zai a ƙarshen babi na biyu babu fadlil garfi wa zar'i hadisi mai lamba sha uku dubu da ɗari biyar da hamsin da uku a cikin baka yau insha Allah za mu tashi farkon babi na uku hadisi mai lamba sha hudu dubu da ɗari biyar da hamsin da hudu a cikin baka da fata Allah ya taimake mu ya sa mu dace imam musulmi ya ce babu wabi'il jawa'ih babi da zai bayani waɗanda suka yi tarayyar noma da wani ko wanda isai amfanin gona a tsaye a hannun wani sai wata kwalara ta zo ta samu wannan amfanin gona to in mayarwa da wanda ya saya don kudin shi ko in rage masa wani abaci an gane lafazin aljawa'ih jam'i ne na ja'iha ja'iha wato cuta wadda takan sami amfanin gona ya zamanto ta halakar da shi ko in ta shiga ta samu dukiya za ta karar da dukiya ko kuma duk wata musiba mai girma ko ta fitina gurin basasshiya to shi ake sa shi alja'iha wato abin da ainihin ya zamanto mai tashin hankali na sosai قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا بن وهب قال عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث لسنة ديزوى جابر بن عبد الله شو من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكي إن بعت من أخيك ثمرة إن كسير ودن أوانك أنفانون قونا أن دبينك وابن ديك مدهك ها حول السند قال وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا أبو ضمرة عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن حديث شما سند ياتيكي أتحويله زوى جابر بن عبد الله الله يقارى مسيدة sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law bi'ta min akhika samaran da za ce ka sayar da dan uwanka bishiyu dan itace fa asabat hujaiha sai wata musiba wadda ta la'anta wannan amfanin gona zo isa meta fala yahillu laka an ta'khudha minhu shay'a to bai halatta gare ka ka karbi wani abu daga wajensa bima ta'khudhu mal akhika bighairi haqq da wanda dalili zaka karbi dukiyar dan uwanka ba da haƙi ba an gane ku wannan ina nuna ba a siyar da amfanin gonar lokacin da ya kamata a siyar da shi ba bai izha'i ba ma'ana bai riga ya bura ba idan da dabino ne ko abin da ya kama da haka babar shi ya riga ya bura ba idan shuka ce da take tsaye ba ta ta ɗuru ta yadda ta aminta ko an aminta gabarin samun matsala ba bayan haka an gani ƙalawa na hassanun nilwani ƙala haddasana buwafin anibin jurai liyazal isnadi mislahu wannan isnadi da kawo kwatankwacin waccan batani haddasa na ya haibun ayyub wa kutai ba wa alibin hujjar haddasa na ismail bin jafar عن حمير عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو أنس بن مالك cewa annabi sallallahu ya yi hani ga biran sayar da ɗan itaciya hatta ta dabino hatta ta zuhuwa har sai ta yi izha'i faƙulna li anas sai muka ce da anas ma zahuha menene zahun nata qala tahmarru wa tasfarru yace kada ja. ko kuma dabinan da shi zai bushe ina kada ne i dorawa i kore abin nan ruwan dorawa to i kada ya haka nan ara aitaka in mana Allahu samar sanar da ni in Allah ya hana ɗan itaciyar bima tastahillu mala akhi da wani dalili zaka halatta kanka cin dukiyar dan uwanka shi wannan abin da ya siya wajenka ya siya ne don ya amfana to kuma masifa ta same shi ba ta amfane shi bai amfana ba saboda haka sai kamar masa da kudinsu amma wannan kamar yadda bayani ya gabata in an siyar kabla isha wato gabanin shi ɗan itaciyar bura inda za a iya sa ina kore ko ina ɗanye gabanin ya riga ya bushe قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي وأن حديث الشماد سنة بيزوى أنس بن مالك شاما زال صلى الله عليه وسلم يا hani gabaran sayar da ran itaciya har qalu wa ma tuzhiya sai suka tambaye shi menene tuzhiya din da ka faɗa qala tahmaru ita ta kada dan itace da kada yayi ja fa qala sai ana sace idza mana Allahu samarata in Allah ya hana wannan dan itaciyar ikai fa bima tastahillu mal akhi da wannan dalili zaka halata kanka cin dukiyar dan uwanka an gane قال حدثني محمد بن عباد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث شيما سند ياتي في زوى أنس شو النبي صلى الله عليه وسلم ياتي إن لم يثمرها الله إن الله سبحانه وتعالى بيباد بين إتاتير والنبا فبما يستهل أحدكم مال أخيه to ta yaya dan uwanku zai halatta wa kansa cin dukiyar dan uwansa an gane Imam Daru ya yace wannan hadisin ba maganar ba na da ya fade ta ba an gane shi Muhammad dan Abbas wanda ya roci hadisi daga Imam Muslim ya roci hadisi a wajensa shine ya samu wahani ko kuma daga malamin sa Abdulaziz wanda shi iro hadisin a wajensa lokacin da yake gaya muhammad din sai ya zamanto ya gaya masa cewa annabi ne ya faɗi wannan an gane ku ita wannan magana din magana ana sai dan malik allah ya ƙara masa yadda abinda annabi sallallahu alaihi ya faɗa shine ko yace manzo allah na ha an isa samarati hatta tuzhiya an gane wannan shi idafan sai jingina zuwa ga manzo Allah su sallam to sai yake bayani in Allah bai bada dan itaciyar ba sai za ka ci dukiyar dan uwanka da wannan dalili da wannan haƙi za ka ci an gane musamman saboda Ibrahim Ɗan Hamza ya ruwaito wannan hadisi wanda shi ya ji daga Abdulaziz ina faɗan wannan magana a ɓangare ga biran abin da shi anas zuwa ga manza Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ne ita ce magana ta daidai a cikin akan wannan matsala an gane قال حدثنا بشر بن الحكم وإبراهيم بن دينار وعبد الجبار بن العلاء واللفظ لبشر وأن اللفظ لشي بشر لن الحكم kalu da shi bishir da ibrahim da abdulljabbar suka ce haddasa sufyan ibn uyayna an umayd ibn al-a'raj an sulaiman ibn atiq an jabir sanadin ya tike akan jabir anna an sallallahu alaihi wasallam amara bi wad' al-jawa'ih ya yi. Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da ajiye abin da ya shafi masifa da ta fada kan amfanin gona ko wata dukiya wadda mutum ya saya a wurinka ƙala abu isha abu ishaq yake wa huwa sahibu muslim shi wannan abu ɗin shi shine malamin ko almajirin imam muslim Haddasa na الرحمن bin Bishir عن سفيان بهذا إتي ɗan bishir ya ba mu wannan hadisun daga Sufiyan. da wannan matanin cewa nabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ainihin bi wad'il jawayih an gani wato ne imam muslim ya kawo wani abin nan an gani saboda shi ibrahim dan muhammad dan sufyan wanda yake cewa shi abu ishaq ya ruwaici wannan littafin a hannun imam musulmi to sai kuma ya samu wani sanadi wanda shi ma ruwaita daga malamin imam musulmi an gane saboda haka sai zamanto ya abin nan dinsa ya daga daga matsayin farko sai zamanto kamar malamin nasa imam musulmi an gane tun da sun hada kan malami an gane ku kamar yadda muke faɗa kullum wannan ina nuna gaskiyar ƙauna da soyayya da musulunci ita talar a tsakanin mabiyansu an gane duk wanda masifa ta same shi ka tausaya masa zai ji daɗi ko da kowanne abin ba a hannunka isaya ba to ballantana kuma a hannunka isaya an gane lallai ka yi masa haka zai ji daɗi an gane to sannan sai mu gane hikimar da ta sa shari'a ta ce kar a siyar kar ai wannan cinikin har sai abin ya bara an gani saboda loka akwai yanayin da idan amfanin gona ikai to kowa ya aminta cewa wannan amfanin gona zai kai ya wuce duk wani mataki da zai iya wani abu wanda zai zo ya hana shi kaiwa an gani ya kai wannan yanayi amma lokacin da bai kai wannan yanayin ban aka siyar to dama cinikin biri ne a sama an gani cinikin biri aka yi a sama akwai garari a ciki akwai hatsari to kai da kai yadda aka yi ya ce to mayar masa da kudinsa an gani to shi kuma yanzu tun da haka ta faru da shi kaga ya guje wa gaba duk za ku kiyaye gaba an gani babu istihbabil wad'i min dayn babu da zai bayanin an so idan kana bin mutum bashi sai abin ya tsanani ya kasa biya to kai masa ragi ya kasa biyan ka naira goma to ce ne biya naira bakwai ko naira shida ko naira biyar an gani ka rage wani abu kar ka rike wuta ka ce kai lalle sai an biya ka naira goma an gani to biyar din bayan ka ce biya ka yanzu aka sai an yi kakani ka yi sannan isa mu to mai ce hikima a ciki an gani قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخضري قال أبو سعيد الخضري الله يقارى مسيد دايتي أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار يبتاعها أن jarrabuwar mutum a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wani amfanin gona da isaya fakasura kasura dainuhu sai zamanto wannan amfanin gona sai lalace sai bashi yi masa yawa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah su wasallam yace tasaddaqu alaihi ku yi masa sadaka fa tasaddaqan nasu alaihi sai mutane suka ringa bai sadaka lam yablug zalika a dainihi wannan duk abin da aka tara masa bai kai abin da zai iya biyan bashin ba faƙalar rasulullahi sallam li gora ma'ihi sai manzo Allah sallam yake da waɗanda suke bin sa bashi hudu ma wajattum ku karba abin da kuka samu wa laysa lakum illa ba ku da wani haƙi bayan wannan an gane ba shi da shi ta zai ba ku an gane ku to da aka ce annabi ya ce ba ku da wani haƙi bayan wannan wannan abin da ya samu ya ba ku shi kenan ku karba ku haƙura an gane za ka ce ai haƙi na ne ya zai da ragowar haƙi da ya mutu bai biya ka ba ma yana da niyyar zai biya ba za ku tashi gaban Allah kana bin sa ba annabi ce duk wanda ya ci bashi ina da niyyar biya ku ja layi ina da niyya ina da niyyar biya Allah zai hore masa hanyar da zai biya idan Allah bai hore masa hanyar da zai biya ba har ya mutu to shi Allah zai biya masa bashi za ka tuna dan duniya sai ka ga wani ba dangin iya babu na baba sai biya masa bashi wani kuma ya sai su biya wasu dangi su biya wasu abokai su biya an fahimta wani kuma ya'yan ko magadan za su iya da su ce ba za su biya ba hukuma ta karba da karfin tsaya ta biya a yi wasu yara nan haka babansu ya mutu tafiya yi zai je dawo sun yi mu'amala da abokinsa ya ware kudinsa da zai bashi kuma komai a rubuce in ya dawo zai biya ka ga tsiyar ka ce sai an yi kaza sannan yi kaza yanda ka tashi za ka yi shi ka yi shi ma ɗaya da ba zai hatsari sai ya mutu kuma kuɗi masu yawa bayan an binne shi an share makoki da ake cewa mutumin sai ya ɗauko matansa sai suka je gidan wancan mutum tunda abokinsa ne sosai ɗan sun gaisa sun abin nan sai ce to akwai mu'amalar kuɗi tsakanina da mahaifinku ba wanda ya san tsakanina da shi sai Allah amma akwai kaza kaza kaza ina nan mun yi rubuce a rubuce da lauya na da lauyin shi mun yi harka kaza kaza kaza ga kuma abin da aka samu nawa kaza ne a ciki amma ku duba su ɗan sun abin da suka tafi suka tafi da aka zo su da yake yan gargajiya ne an yi sadaka bakwai aka yi sadaka bakwai ranar ya sake zuwa da mata shi sai ce kun ga takarda suka ce ya eh, kware sun gani sai ce to shi kenan sai mu gaya za a yi ita shi ya tafi buske da shi kuma ba aka yi sadaka arba'in eh shi ma dan gargajiya ne ya je don haɗu aka duhu ne yake bugun duhu shi ne sai musu magana ashe sun riga sun tattala abu tun da sun ga sai da sadaka bayan saka uke magana a bakwai ma yi magana to yanzu sun san arba'in ma zai magana sai suka naɗa wani ƙaramin mara kunya eh ike to ya zancen kuɗi sai suka ce eh amma ga wannan ɗan uwanmu zai bayani to gaskiya alhaji mun ga wannan bayani da mahaifinmu ya yi kuma gaskiya ne mun gani kaza kaza ka ce a to alhamdulillah alhamdulillah kamar yadda muka faɗa a can baya amma dai gaskiya lai ba za mu iya biyan kudin nan ba wai ba za su iya biya ba kai za ka ce daga aljihunsu za su zaku su ba za ku iya biya ba suka ce ita eh. kamar yaya sai gaskiya ba za mu iya biya ba inda yana sai biya ka tun yana rayu sai biya ka sai haka aka yi suka ce eh ta wannan dai mu ne bayanin mu sai ce ta yi wallahi kudin sa ba za su ciwo ba sai kira lauyan sai ya gaya masa nan suka shigar da ƙara aka zo suka yi confession a gaban alkali cewa tabbas ga sun gani amma dai su ba za su biya ba <laughs> eh, yaro bai san wuta ba ke nan ko sai ya taka alkali ya sa kaɗan saka ya su tukuna kotu za ta tashi za ta fi da su gidan maza aka samu waɗansu suka zo suka yi magana aka ce to shi kenan sai aka prison account sai da aka cire wannan mutum kudinsa aka bincika suwaye suke bin sa bashi inda waɗannan yaran ba su da mutunci ya kamata ku ɗebo ne daga dukiyar ku biya baban ku bashi yanzu daga dukiyarsa wadda ya mutu ya bari ba za ku ɗauka ku biya masa bashi gaban ku raba gado ba kuna jin asara sau da aka kaga yayin da kuke tara kudi yanzu ko ko ba su bane idan ka yi rufe ka yi ka tashi ka shiga ka fita ka yi gaskiya ka yi rashin gaskiya ka yi amana ka yi almundahana duk ba abin da ba a yi saboda a tara dukiya kuma to duk ƙarshe ka zo ga abin da za a yi maka to kaga shi yanzu Allah ya biya masa ko bai biya ba kaga ya biya da shi wai kuma mutum ya ce wallahi niyyarsa ta za su rike kudin ba zai karba ba amma wannan abin da suka faɗa shi yasa ya ce wallahi sai an biya shi kudin to shi kuma daga nan sai buɗe huta shine gina makarantu shine gina masallatai haka rijiyoyi ina ta aikin alheri yace tunda irin yayan kenan to an masa darasi ya samu darasi kenan Allah ya sauka Zaka ka in kana bin mutum bashi abin da ya samu ya baka ka karba ka yi haƙuri amma in kace ba za ka karba ba sai an biya ka ka yi karba wannan abin nan to shi kenan allah kai ma sai yake ki saurara maka daga zai tabarin ka baka a cikin bashin kai ma kana bi ana bunka ka yi ka rage kai ma an ki a rage maka kana ta kokarin ka karba daga nan ka biya baka samu muballanta na kai ma ka biya an fahimta to kaga musulunci addini ne mai sauki wato eh, ita wannan dukiyar jama'a dole sai mun fahimci wai me Allah yake nufi da ita an gane me Allah yake nufi da dukiya a hannun mutane ba ya baka dukiya don ku ta rigima da mutane ba ne a ka kai wani kotu gobe ka tafi wajen 'yan sanda ji ba an ji zauren sulhu gata ana 'yan hizba wancan ranar ita kuma ana wajen in civil defense ba ita ce hikimar da Allah ya sa dukiya a hannun mutane hikimar da ita sa Allah ya sa dukiya a hannun mutane Allah ita wala tu'tu sufaha a amwalakum allati ja'ala Allah lakum qiyaman ko qiyama rayuwa ka dora muku kawai akan amma ba wai zuwa ake wai sai ka an ce ka mallaki kaza ba hasali saboda wannan annabi ya ce ya hane mu da rikan al'urra wato a gida kaza naka ne gona kaza taka ce fili kaza naka ne mota kaza taka ce kaza kaza naka ne kai kadarori ga kanan da su bila adadin saboda za su shagaltar da kai ne ga biran Allah za su shagaltar da kai ga biran hikimar da ta sa Allah ya sa dukiyar ma'anin mutane da ka sai kuma mutum ya gina gida ya bai shi shekara da shekaru ba kowa a cikin shekaru sai kwana a ciki ga kuma wani makocinsa yana gina ginin kasa zai danne shi ko ga dan uwansa ginin kasa zai danne shi ba yi yanzu kai wanda yi wanda ya fahimci mai cike hikimar Allah ta ba da dukiya hannun mutane kawai ka ɗauki dukiya ka je ka gina abin da ba wanda zai amfani da shi sai shaidanu shekara a kulle shekara biyu shekara goma a ƙa'idar 'yan kasuwa ko masana kasuwancin zamani ba masana kasuwancin zamani ba haka yake a musulunci kaga kuɗi da muke ajiye a account asara ce asara ce ka je ka samu labarin duk masu kuɗi da suka gabata tun tun tun tun tun tuni abinda suke yi ba ajiye kudi suke yi haka nan ba abinda suke yi shine juya kuɗin ake yi wani kana da sana baka da jari to zo ga jari ma haɗu ma akan riba kaza ba wai na baka naira dubu ka daga ban naira goma ba an an ci riban naira goma ya za mu kasa ta tsakanin da kai kai an raya ka a matsayin ka na sana'a da baka da jari kai da kake da jari dukiyarka ta ƙaru amma sai kaga mutum ya ajiye miliyoyin kuɗi a cikin account ina jin ɗiri da su in kai magana su ai kana tsorewa za ma ka ba kuɗin kana jin tsoron wa za ka ba saboda kansu sauran ta karka aika za ka aika zai ka je ka ajiye waɗanda kana jin tsoron ka karɓi intanet saboda musulunci ya hana ko to su sai ta amfana kai kuma dai dukiyar ka zan ka leƙa dai ga sanin tana kamar itace a aji to duk irin waɗannan abubuwan mutane ba su fahimci hikimar ma da ta sa Allah ya sa rayuwa a hannunsu ba to shi yasa sai mutane su ta abin nan wani kullum in ya fita kasuwa sai ya je kotu kullum sai ya je wajen yan sanda sai ya je kaza sai ya je kaza tafiya kotun ma da wajen shari'a da neman bashi ya ma hana shi gaba da kasuwanci inda ya kamata a wannan shirme ne Allah ya sauƙaƙa to sai annabi da yace to ku karba abin da kuka samu laysa lakum illa zalik ba ku da wani abin ba wannan ba to haka zai ɗebo ya ba ku akwai ramin kuɗi قال حدثني يونس بن عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشد بهذا الإسناد مثله وأن إسنادهم كتنك شوانشان قالوا حدثني غير واحد من أصحابنا قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان وهو بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن سنن سكينا أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت عمرة mahaifiyar abu rijal muhammad dan abdurrahman ta ce sami'tu aisha ta taqulu na naisha Allah ya kara mata yadda tana cewa sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sauta khusumin bil manzo Allah ya ji sautin waɗansu masu rigima a kofar gida aliyatin aswatuhuma dakin su azmiriya su ta daga ana hayaniya ana jidali وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء سيما ذا الله يسورا راتيجو ɗayan ina ta dan Allah ka rage min ka tausaya min wannan bashin da kake bina. ka rage min kaza kaza kaza kaza wa huwa yaqul shi kuma wanda yake bin bashin na cewa wallahi la af'al wallahi ba zan rage ba sai ka biya ni kudi na fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi sai manzo Allah ya fito gare su fa sai yace ainal la ya fa'alul ma'ruf ina annan da yake rantsuwa akan Allah sha ba zai aikin kirki ba ka rage masa ba alheri bane ba nagarta bace ba da'a bace ga Allah kai yanzu in Allah baya tausaya maka yana rage maka wani abin kai ka gano da tuni baka kode ba ka je ni afuwar da Allah yake mana jama'a inda za mu ganta wani zai ma yi wani abu ƙala ana sai mutum ya ce ni ne ya manza Allah ana ya rasulallah falahu ayyu zalika hab kafin manza Allah ya magana sai ce ya rasulallah wallahi duk abin da yake so na zan yi in so yake rage masa zan rage masa in so ma yake ban masa gaba ɗaya zan bari <laughs> an gane wannan hadisi a cikin sayo muslim hadisi ne makbul an gane saboda ya ce haddasa ne gairu wahid ai bai faɗuwa ya gaya masa hadisin an gane irin waɗannan guda sha biyu ne a cikin sayo musulmi an gane mun wuce waɗansu ainihin a baya an gane da haka ne alƙawar yake cewa alƙawar iyawar yake cewa idan ne ruwa ya ce haddasa ne gairu wahi, au haddasa ne fiƙa au haddasa ne babu ashabina ita duk wannan ainihin ba abin nan ba ne eh, eh, mutafi an gani. ko da wata maganarsa kuma ya ce waɗannan sun ba sa cikin makufu ba cikin mursal ba cikin mawazan an gani. a wajen malaman wannan fannin an gani. kawai za a ce an yi ruwaya ne daga wanda ba a sani ba to me isa imam muslim ya saka shi a cikin littafin ko malamai suka karbe shi haka nan ah. muƙaddara wannan hadisin makto ne ko muƙaddara mursal ne ko muƙaddara mu'adal ne me isa imam muslim ya saka shi a cikin littafin da ya a kansa inganci a cikinsu kuma sannan malamai suka karbe shi a haka Eh. ba wai mai kare mai yiwa din haka ne saboda hadisin ya kawo shi kuma mutassir sau hanyoyi an fahimta to da haka kawo shi mafsuwa a nan ba zai zama ne ba zai zama illa ba to da haka ne alƙazi da ya tsoni yake cewa dan malamin hadisi masanin hadisi ya ce haddasa ne gairu wa'i ko ya ce haddasa ne siga ko yace hadathani ba'du ashabina ko ba'du ulama'ina wannan duk ba yi bane an gane amma a wajen masanan fannin ba da da san shi ba masanan hadisi wannan ba hadisi bane mako. da haka wadanda suka aibanta wa sahihu muslim akan waɗannan hadisai da wasu da suke kama da su sai zamanto bai sa hadisin littafin ya tashi daga sunan da yake da shi ba abrar duhur shekara fiye da dubu an fahimta har yanzu bai tashi ba dai shine, eh, eh, eh, menene min asahil kutub al-musannafa ina daga mafi ingancin littattafai da aka wallafa a bayan ƙur'ani an fahimta to da aka ku kyala masu kankajere kawai mutum zai zo mutataffil yanzu ya fara karatun ba to kuma sai zai ce zai wa manyan malamai hukunci Allah ya saukata قال حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهاب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثنا عبد الله بن كعب بن مالك قال أخبره أخبره عن أبيه أنه تقاضى ابن أبي حدرج دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد عبد الله دم كعب دم مالك ثاني شي كعب دم مالك إبادة لاباري ابن شهاب الزهري كوا شي كعب دم مالك يعني أب ابن أبي حدرج إبياش باشن صديقي بنس أزامن من زال الله صلى الله عليه وسلم kuma ya nema ibiya shi ne a masallaci fartafa'at aswatuhuma hatta sami'aha rasulullahi sallallahu alaihi wa huwa fi baitihi muryar su sai ta sama har manzo Allah sallallahu alaihi yana cikin gida sai da yaji fa kharaja ilaihi ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito zuwa gare su hatta kashafa sijfa hujratihi ibu da sai daga labulan dakin da yake ciki Wana da ka'ab ibn malik ne ce ka'ab ikira shi fa qala sai manzo Allah ce ya ka'ab ya kai ka'ab fa qala labbaika ya rasulullah sai ce na'am ya manzo Allah fa ashara ilayhi bi yadihi an da'i shatra min dayni sai annabi ya nuna masa cewa ka raba bashin biyu ka bashi ka bar masa rabi ije biya rabi naira goma ce biya naira biya an gani qala ka'ab ka'ab yace karfa alfu ya rasulullah na yadda manzo Allah ai haka din qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sai da shi ibn abi hadrat qom faqdihi tashi ka je ka nemo kudin sa ka bashi an gane to kaga masu ladabi kenan ko yanzu kana da dalibin da zaka yi haka to aje dalibi ma kana da din zaka yi haka ka ce da danka yana bin wani bashi ka rage masa rabi ije biya ka rabi yanzu haka gaban ka zai ce to amma ya tafi sai irin buga kafan nan da yara mata suke an gaya musu magana ba sai da ba ya kasu buga ce ce ai wallahi ba zai ni ba zan ba zan yi ba a gaban ka da yayi alkunya an gane in ko wani ne sai ce a gaskiya ba ba ka shiga wannan magana ni gaskiya sai an bani kuɗi na kawai ni ba zan iya ba to kuma haka ana son dukiya ta yi albarka kuma yana son shi ma yansa su bi shi <laughs> ba haka ne? ina zamanin da kake rayuwa zamani ana cewa duk abin da ɗa'i wa mahaifinsa ya jira za a yi masa to kana rayuwa kana jin muta iyaye da ‘ya'yansu suka yi abu sai wallahi su buke wa iyayensu wannan abin ba kuma an ce in kayi za a yi maka to shi bai ba an masa to me kake sa kuma in kayi me kake sa ka kaddara kayi 1995-96 a nan makarantar gas ina karantar da suratul ahqaf tafsiri sai muka zo ayoyin osenal insana muka zo muna bayani wani ɗan ƙauye ne ɗan ƙauyen garin nan ne yace wallahi malam ni na ga wannan abin da ido na aka ce suna yara sun je gona akwai makotansu aka kawo musu abinci daga gida a akan cin abincin suka dan suka fada da uban shi kuma ya kada uban ya kada uban ce wallahi suna raye wannan ɗan shi ma sai da ɗansa yi masa haka kuma uban yana bai mutu ba kuma a gonar a gindin bishiyar da abin ya faru shi dan wannan da ya kada uban ya hau kansa zai fara zuka sai ce a ah, tsaya tsaya kakan yace kyale shi ni da ya kada ni bai da kenan to ka ga da bayan kai sai ya ci sai an masa ladan gadi nan gas nan gas ice wallahi ya ga wannan abin da idan a guri ɗaya kuma dalilin abincin shi ma ka iya iya kawai aka ɗaga shi aka maka shi da ƙasa ya hau kan cikinsa zai fara duka kakan ya ce a tsaya tsaya tsaya ni da ya kada ni bai da ke ni ba ya dai kada shi ta ga Allah ya bashi har sai da ya ga an masa ramuwa da kuma ya abin nan da har za a ne to yanzu wannan shi ne zamanin da kake rayuwa ba kai ba an maka to me kake sa an kai yanzu manzo Allah da yace ko dai to kuma wani sai yace to in kai ka ce kaza ka kai manzo Allah ne a'a amma manzo Allah bai da wakilci ah, ba wanda yace kaga girman mutane kamar yadda kake ganin girman manzo Allah hasali ita ce rigimar mu aida yan gargajiya ko suna ganin girman mutane malaman su aka kamar yadda suke fiye ma da yadda suke ganin girman manzo Allah ba ita ce da rigimar mu da su ba mun ce ku bar abin da malaman ku suka faɗa ku bi wanda manzo Allah ya faɗa ba abin da muka ce ba kenan ku bar abin da malaman ku suka yi ku yi wanda manzo Allah ya ita ce da rigima fa akwai wanda muka karɓa wa kuɗi akwai wanda muka kwata wa mata akwai wanda muka raba da jari hasali ba aka haka mu aka yi mana haka ba akan wannan sunnar ba ku san mutanen da aka kwace jari a hannunsu ba ba ku san mutanen da aka kwace matansu da suke aure ba ba ku san mutanen da aka kore su daga gari ba akan wannan sunna din an fahimta manzala bai da bai da bai da wakili to ba ci ake ga girman wani kamar yadda kake ganin girman manzo Allah amma irin yadda ya rayu a cikin mutane da yadda samar da sanity zaman lafiya da kwanciyar hankali da jin daɗin rayuwa tsakanin al'umma ya bar wakilai irin waɗannan suna da haƙƙin a saurare su to ballanta na ɗanka da ka haifa a cikin Allah ya sauki to sai annabi ya ce tashi ka je ka biya shi shi kuma to dama nema ike yi ai ai to yanzu kun ga hadisin ya zo mausul ko yanzu ya faɗi wanda ya ba shi hadisun ko bai faɗa ba ce har mal dan ya haya to ce gairu ne ba malami da kenan mutane da yawa malaman da yawa yaro shi wannan hadisin a wajen su to yanzu ga ɗaya ya gaya mu can ce waɗansu mutane guda biyu ɗaya yana neman ɗayan ya fi masa yanzu sai gaya maka da kaf ɗan malik ne dawa ibn abi hadra yanzu har mutanen ba an gaya maka to yanzu kenan wancan hadisin yanzu ya zama har yanzu yana da ragowar kura a wajenka ka an wuce to da ka alƙadu ya yi ya sai ga ma'abota fannin in ba ka fannin shi ke nan kawai ce ka bari wani zai cuto me zai hana wadata mai da kawo wannan ɗin kawai a to ana so a gaya maka ba ka zama malami sai ya zama to kana da malamai da yawa eh malamin ka ɗaya ko biyu yanzu yaushe za ka karata wajen malami ɗaya ko biyu dole sai ka samu malamai wani malamin ka ne wani malamin kawai abin da ake ta ka kiyaye karatu hannun dan bida da dan gargajiya saboda shi malami ina da tasiri akan ɗalibinsu to mun ba kai sa'a ba akalla abin da zai sa maka sai ka ji to ba ka san ai magana bid'a ba ka san ai magana gargajiya mutane su suke kaza ba daidai bane sai ka ji ba ka so saboda me an gama anan kuma zaka je wajen sa karatu sai dinga ganin ka to kai ya kake kallon sa mu kuma in ka so daga can ka zo nan sai mu zinga kallon ka to mu kuma ya kake kallon mu ba shi kenan ba to da haka sai ka kiyaye wannan قالوا حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى بين له على ابن أبي حضرت بمثل حديث ابن وهب وتنقش وانت حديث قال حدثني قال مسلم إمام مسلم يسير وروى الليث بن سعد قال حدثني جعفر بن ربيعة كنغا ايغا ان سند ما ينزي اكاوكو اسحاق بن ابراهيم وانتن حرمل كو اتشي غير والي كو تو نيت وروى الليث بن سعد قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك انه كان له مال على عبد الله بن ابي حضرة الاسلمي كعب بن مالك انا بن abdullahi dan abi hadrat al-aslan ko kaga ta aka ce ibn abi hadrat nan kuma sai aka gaya maka to ga ma sunansa dai in ka tafi kana cewa ibn abi hadrat ibn baka san waye ba to sunansa abdullahi ko to yanzu an da an dada matsaya gaba ko ba su dada ba to haka ake ba da ilimi jama'a ba ba da ilimi lokaci guda an gane in ga ce sai ka gaya mutane komai lokaci guda to zai san shi kuma bisa ɗauki komai ba to da ka ba su wani abu ka riƙe wani abu an gane har lokacin da ba fa riƙe za ka tafi da shi lahira ba a zuwa lokacin da za ka ya dace ka gaya musu falaki yahu saboda ka abu ɗan malik sai haɗu da shi lokacin ya makance a ah, bai makance ba lokacin falazima saboda kai kama shi rike fatakallama sai suka fara hayaniya hatar tafa hada suwatuhuma har sai da muryarsu ta daga kai sama famarra bihima rasulullahi sallallahu alaihi sai manzo Allah ya wuce su faqala sai ce ya ka ya kai askab fashar da yadihi ka annahu yaqul lin nisfa sai annabi ya masa nuni da hannun sai ce ka rage masa zuwa rabi haka ka rage fa akhadha nisfan mimma alayhi wa taraka nisfa sai ya karɓi rabin abin da yake bin sa na bashi ibar bar masa rabi ya so a biya shi ko bai so ba in kace sai ya biya ka gaba ɗaya na zai samu ba yanzu a wannan rabin ma da kace baka kayi masa rage din ne ma zai iya baka to me kake sha baka rage ba to sannan a musulunci jama'a ko kuma mu aje ma a musulunci a gargajiyance al'adance dan Allah mutumin da yake bin ka bashi sai ce maka rage za ka girma masa ko ba za ka gani ba ah to kai a matsayinka na dan adam da Allah ya girmama kai mutunta ka so kake a ga girman ka a ga darajar ka ko so kake a ganka a kasance a ah a matsayinka na mai hankali da Allah da ya halice ka ya girmama kai darajar ka Allah ba ya halici duniya ba me yasa ya sa mata suna duniya saboda kaskancinta ne da wulakancinta da kuma bayanta kai a cikinka aka haife ta amma kai sai girmama ka ya yi wulakanta waccan kai girmama ka yanzu me ya kamata da kai kai abin da zai ci gaba da rage maka wannan girman da mutunci ko kai abin da zai wulakantar da shi ya zubar shi ah. abin da zai wulakantar da shi to ka je kai abin da ya kamata sai ka yi abin da zai rike maka wannan girman ba za ka sami irin wannan girman ba dole a irin waɗannan ma a mu'amalar da kake da mutane a nan ne kake samun tsarewar wannan girman ko zubewa shi da aka ba shi ce wai mutunci madara ne madara ne ko ba madara ba yanzu madara ka ta zube a ƙasa sai na za ka tattaro ta sai dai ka yadda sama sama ko ita to ba sheƙiya kuma ta yi ba in ta sheƙi kaga shi ke in ruwa ce ma shi ke na an gama Allah ka datar da mu musulunci daɗi Allah ka rayar da mu musulmai Allah ka karɓi rayuwar musulmai Allah ka saka mu aljanna wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila middin